قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب sai mala'iku suka ce wa annabi كي ya kai annabi mu ’yan saƙo ne, Allah ne ya aiko mu, mutanenka ba za su iya isowa gare ka da wata cutarwa ba, ka fice da iyalanka daga wannan gari da daddare cikin lokacin duhu, kar ɗayanku ya waiwaye bayansa sai dai matarka. Ita kam za ta juya baya tana mai saba wa umarni domin abin da ya samu mutanen na azaba zai same ta hakika da asuba za a hallaka su kuma lokaci ne na kusa